فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم idan kun samu kaucewa da karkacewa daga wajenku bayan abin da ya zo muku na dalilai bayyananu waɗanda babu ko kwanto a cikinsu to ku sani tabbas Allah mabawayi ne a cikin ikonsa da ƙarfinsa. mai hikima ne wajen tsare-tsarensa da shari'arsa, ku ji tsoronsa ku girmama shi.